أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta mai jalalaini tv yana yiwa wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya wannan fa'ida ce za mu yi bayani a kanta wacce take wanke mara ta fitar da amusani ta fitar da mataccen mani waɗanda suke fama da matsala ta ciwon mara ko suke fama da matsala ta ƙullewar mara ko suke fama da matsala ta ciwon 'ya'yan maraina ko suke fama da matsaloli na gaba ko jin zafi lokacin fitsari ko jin zafi a cikin kwarkwaron gaba ko mace mai wasan al'ada ko mai ciwon mara lokacin al'ada ko kullewar ciki duk ga wannan fa'ida insha Allah a yi ƙoƙari a jarabta ta abubuwan da ake buƙata abubuwa ne guda uku abu na farko shine za a samo garin pijil pijil ana samun shi a islamic chemist za a samo 'ya'yansa ko a samo garinsa babban cokali guda uku sannan za a samo garin hulba babban cokali guda biyu sannan a samo garin habbatus sauda babban cokali guda uku waɗannan su ne abubuwan da za a samu za a haɗe su waje guda a gauraya su sosai a tabbatar sun haɗe inda ake amfani da shi shine ana ɗiban cikin ƙaramin cokali ana sha da madara ta ruwa ko a sha da nono ko a sha da yogurt rabin kofi in aka zuba a juya a sha ko mutum ya ɗibi wannan haɗi ƙaramin cokali ya zuba a cikin ruwan shayi ko ruwan zafi amma a ruwan shayi ne mutum zai zuba shayi ba madara ya juya ya bar shi kamar minti biyar sai ya sha ba sai ya tace ba sannan a ruwan zafi ne mutum in ya zuba ya sa zuma kamar cokali ɗaya ya juya ya bar shi minti biyar shi ma ya sha ba sai ya tace ba haka za a sha da safe haka za a sha da daddare tsawon sati biyu inshallah duk wata matsala da take a maharka ko da aure zaka kake buƙatar wankin mara da sabis na mara in kai amfani da wannan fa'ida ta isar domin in dai ka wanke mara ka fitar da datti da amusani da sanyi zaka samu ƙarfi da kuzari ba ma sai ka yi amfani da wani magani ba domin wannan fa'ida ce mai karfin gaske ko da larura ce da kai ta rauni ko rashin karfi sanadiyar sanyi ko mataccen mani ko amosani in kai amfani da wannan fa'ida zai wanke maka mara kuma zai kara maka karfi da kuzari Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sannan insha Allah bayani na gaba za mu kamo bayani akan magani na saurin kawowa wanda yake so ya minti arba'in yana kusantar iyali to za mu kawo wannan fa'ida saboda haka domin samun sanarwa duk lokacin da muka aje wannan bayani ga waɗanda ba su yi subscribe ba su yi kokari su danna subscribe sannan su danna karrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aje bayanin wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko shawara ko gyara ko buƙatar magani haɗaɗɗe zai iya tuntuɓar mu ta nambar waya ko ta whatsapp ko ya ajiye mana ta akwatin aje sakonni sannan kar a manta a rika turawa guruf na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya mun gode والسلام عليكم